imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana mana bayani akan fa'ida ta 36 shida ita ce az-zikru wa haƙiƙatun nurin ilahi yi mana bayani akan yadda zikiri ambatan Allah ke sa haske a cikin zuciya ya kuma sa haske a kowace gaba da kowane bangare na jikin mai sa ma damar mutum yana tuna Allah yana ambatan Allah da nau'ukan zikiri da ake da su kullum mun sha nanatawa lokacin da ake bayanin zikiri kada ya zama kawai mutum yana nufin zikirul lisani ne zai ba zikirul lisan ba kawai a ɗauko tarifin da aka sha faɗa mana a game da me ake ce ma azzikir as-sana'u ala Allah bil lisan ko au du'a'uhu au riayatu ahkamihi riayatu ahkamillahi ta'ala kadira mutanawwi'a to shine sai yake cewa wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu sayyiduna abdullah ibn mas'ud Allah madaukakin ibn mas'ud yana cewa laysa inda rabbikum laylun wala Ubangijin ku a wajen sa ba dare ba rana nuru samawati min nuri wajhihi hasken da kuke gani na sammai to daga hasken fuskar Allah ne in ji sayyiduna abdullahi ibn mas'ud kuma irin wannan magana ce da ba duk da sayyidina abdullahi bai daga ta ba to لها حكم الرفع مثل هذه المقولة لها حكم الرفع لهم با اجتهاد يا إغوانا كيف يعلم ابن مسعود أن نور السماوات والأرض من نور وجه الله تعالى لا بد أن يكون ذلك مسموعا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لدليل من الأدلة حمله ذلك على أن لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لم يسكت سوى يلون دليل من دي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره عثمان الدارمي babban malami al'imam Usman ibn Sa'id ibn Khalid Darimi a Sajistani shi ya ambaci wannan akwai manya-manyan malaman hadisi guda biyu shahararru a Darimi wannan Usman ibn Sa'id ad-Darimi a Sajistani a Sajistani dan kasar su dan kasar su al-Imam Abu Dawud da Sajistani ne shine sahibul Musnad صاحب المسند مسندي يكيدش أما أقوي عبد الله من عبد الرحمن الدارمي السمر قندي شي كما شيني من سنن شيني من سنن الدارمي أنا أبقى لتعف الناس أيو مجلدي بيو سنن الدارمي أما أنت مسند الدارمي ندبا شي متين يابن بنش ونن سنن شا عثمان عثمان بن سعيد شي كما ونن سنن شا عبد الله بن عبد الرحمن wancan yana ana ƙara masa a sajistani shi kuma na biyun ana ƙara masa samar ƙandi na farkon ya rasu ɗari biyu da shekara ta ɗari biyu da shi shi Usman ba namu wanda ake magana kansa shi kuma ɗayan mai sahibu sunan shi kuma ya rasu shekara ta ɗari biyu da biyar. kun ga wancan ya riga rasuwa namu wannan ya riga rasuwa ba صاحب السنن يا غيا صاحب المسند رسوع تو تو تو شيني شي شي, شي, صاحب المسند من مالك ابن القيم يكي نفي شيني يا أمبت ونن قولا أتشم مسند إنسا وقد قال تعالى ألا تعالى قم ياتي وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض كسا تحسكك بنور ربها دحسن أبنجزنت فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة idan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ranar tashin alkiyama zuwa wacce ta cancanta da shi lil lilfasli bayna ibadihi domin ai hukunci a rarraba tsakanin bayin Allah dan aljanna ya tafi aljanna Allah ya sa muna ciki dan wuta ya tafi wuta Allah ya tsare mu wa ashraqat bi nurihi al ardh sannan ƙasa ta haskaka da wannan hasken na Allah subhanahu wa ta'ala walaisa ishraquha yawma idhin bi shamsin wala qamari kuma ai mutum ya tabbatar da cewa a wannan ranar haskaka da ƙasa za ta yi gashi Allah ta'ala nan yana ba mu labari ne fi ma'ridil mahshar a wajen filin tashin alkiyama ne ake wannan bayanin domin ai ayoyin suratul zumur ne ko wannan wa ashraqat al bi nur rabbiha wa wudi al-kitabu wa ji'a bin nabiyina wa shuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wa tara al-mala'ikata hasina min hawli al-arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim ita can ba ita ba wannan wa shanqat al-ardu bi nur rabbiha wa wudi al-kitab wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada ai wasiqa ladina taqaw sannan wasiqa ladina kafaru ko ma'arab ne ma'arab ne na tashin kiyama ake magana akai to sai Allah ta'ala ce kasar da za a yi hisabi a kanta ta haskaka bi nuri rabbiha da hasken ubangijinta sannan wa wudi al-kitab sannan aka azalittafi na hisabi وجيء بالنبيين والشهداء سنة أكذو دا النباوة دا شهيدي وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون أقي هكونشي سكاننس وهم لا يظلمون بزاء ذالن شكوا با to shine na al-Imam al-Qayyim yake ce mana gashi ƙasa za ta haskaka kuma a lokacin walaysa ishraquha yawma idhin bi shamsin wala qamarin a ranar ba ƙasa za ta haskaka bane da hasken rana mu ƙasar mu tana haskaka da me da hasken rana sannan idan dare ya yi in an shiga cikin kwanaki ƙasa tana haskaka da me da hasken wata to a wannan ranar babu rana babu wata fa inna shamsa tukawwaru domin a ranar a ranar gabaki ɗaya ita rana za a kisfe ta ne kisfe ta za a yi kuma a takwir nan alhasful kulli ne ba aljuz'i ba kwata-kwata ba ta ta ma gama yawo ba rana idan shamsu kuwirat sannan walƙamara ya wa ya zahabu nuhuhuma sannan kuma a ranar wata shi ma zai kisfe kaga can fa inna shamsa tukawwar shi kuma wa inna alqamara yakhsifu eh shi kuma wata shi ma zai kisfe zama bashi wa yazhabu nuruhuma sannan hasken su duk zai tafi to kaga me zai haskaka kasa kenan kaga magana ibnu mas'udin radiyallahu ta'ala anhu da yace inna rabbakum laysa lahu laylun laysa inda laysa inda rabbikum laylun wala naharun sannan nuru samawati min nuri wajhihi kaga daidai ne sannan kuma gashi Allah ta'ala yana cewa واشرقت الارض بنور ربها يوم القيامه وان تشع القيامه وان ابن زفاف وهجابه تبارك وتعالى النور كما كي الغاء كي استئناسي كشي وهجابه تبارك وتعالى النور كوي هجابي ابن دياي ابن دا يللبي tsakaninmu da Allah shine haske wannan haske qala Musa annabi Musa yace qama fina rasulun qala abu Musa abu Musa yace afwan qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye a cikin mu ya faɗi wasu kalmomi guda biyar inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama Allah subhanahu wa ta'ala baya bacci la ta'khudhuhu sinatun wala naw wala yanbaghi lahu an yanama sannan kuma ubangiji bai kamata a ce yana bacci ba domin bacci tawaya sifa ce ta tawaya har ma ciwo yake zaman ma wasu sai zama mutum kawai daga nan tilin jikun din in aka goya shi a mota daga nan ma a haɗu zai tafi bakin titi sai ya bacci hmm. wannan ya shiga abin tausayi ya zama Hmm? sai mutum ya shigo mota daga kasuwar Zariya, za a soke shi a za a soke shi a sinima kusa da sinima shi ke sai mota ta wuce sai ya gan shi a kofar gidan iya yana ce bacci hmm? kaga ciwo ne saboda ka shi bacci matakin shi na farko sha'awa yana cin a shahawat shi yasa malamai suke kiran shi suna sa shi a suna sa cikin al abubuwan da ba kai kake gayyatar su ba Allah ya halicce su a jikin mutum to kuma in yi yawa sai zama ciwo mina shahwati sannan ilal maradi kenan sha'awa ce amma sai ta juye sai kuma ta zama mutum ciwo to shi kenan kawai koyaushe ba yi da ka'idar bacci ko da yaushe kawai sai kama bacci ya kama gyangyaɗawa to wannan bala'i in ka ga mutum yana da shi ya je asibiti akwai damuwa to Allah bai bacci yakhfidu alqista wa yarfa'uhu Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake kasa da adalci sannan kuma ya sama da adalci yufau ilayhi amalu al-layli qabla amali an-nahari ana daga ayyuka a kai masa ayyukan dare kafin ma ayyukan rana su zo wa amalun nahari qabla amalin layl sannan ana daga ayyuka ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu to sannan ana daga a kai masa ayyukan rana kafin dare hijabuhun nur labulan da ya sha makanci tsakaninmu da Allah haske ne law kashafahu da a ce Allah zai yaye wannan labulan la aharqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi to da hasken fuskarsa hasken fuskar Allah da Allah zai yaye wannan hasken subhat ay anwar to da haske haske na fuskar Allah subhanahu wa ta'ala da sai ya ƙona duk abin da wannan hasken ya kai zuwa gare shi na halittarsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sun makara'a sannan Allah ta'ala ya karanta manzo Allah sallallahu ya karanta an buri kaman finnari wa man haulaha hakika tabbas an yi albarka ga waɗanda suke gefen wuta man finnari wa man haulaha waɗanda suke cikin wannan wutar da kuma waɗanda suke gefenta lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo da wa ya zo da iyalinsa daga madiyanu ya zo zai tafi garin misra shi kenan ya zo ya tarar da wasu mutane suna suna ya hango wuta in ka hango wuta a al'adun da to akwai mutane a wuri to shi ne da annabi musa alaihissalam ya zo wajen aka ce an buri kamar finnari wa man haulaha فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه يشي فاستنارة ذلك الحجاب حسكك ون اللابلغ بنور وجهه ده حسن فشكر اللان ولولاه بعد دون ون انهجاب با ده يشام كان تتكانم ده الله سبحانه وتعالى با مغنن الله to la'arqat subuhatu wajhihi sannan wa nurihi man taha ilaihi basaruhu to da tabbas hasken fuskar Allah subhanahu wa ta'ala da wannan hasken da sai ya kona duk abin da iyakar ganinsa ya kai zuwa gare shi amma sai Allah ta'ala a cikin lutufinsa tausayinsa ga bayinsa sai ya sa wannan hasken ya sa hijabi tsakanin mu da shi shi ya sa hatta ranar lahira za a ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba idrakinsa za a yi ba akwai bambanci tsakanin ar-ru'ya da al-idrak malam ibn al-qayyim zai bambanta mana shi yasa Allah ta'ala ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir al-idrak ya fi ar-ru'ya akwai idraki akwai ar-ru'ya za ka iya ganin abu amma ba za ka yi idrakinsa ba to Allah subhanahu wataala ba idrakinsa amma ana ganin sa za a gan shi ranar lahira الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أشن أضواء البيان يتشي هنكلينا تبتد زائي جنن الله زائي جنن شعينا الاهرة أما با الدنيا با الدنيا كم با جنن الله amma a lahira za a gan shi amma idrakin Allah ba za a iya idrakin sa ba shi yasa yace la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara gani baya iya cewa ya ga hakikanin Allah madaukakin sarki sai dai zai ga Allah satarawna rabbakum misla hadha al-qamar laylatal badri a wani hadisin hadisan suna da yawa za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata a ran ayyamul badr sha sha sha hudu sha biyar sha shida ko kuma sha uku sha hudu sha biyar a wani kaulin za ku gan kamar yadda kuke ganin wata ba sai wani ya ce ma wani matsa ba tashbihun ru'ya bin ru'yati la tashbihul mar'i bil mar'i ba ana kamanta Allah da wata bane a a ganin yanayin ganin ne za ku gan shi ba bukatar ka ce ma wani ya matsa ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما ترى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن إنجيل القيم توشيني ونا شيشا شيشي ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبين shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya bayyana ya tajalli a dutse wa kashafa min alhijabi shay'an yasiran Allah ta'ala ya dan yaya wani abu mai dan kadan daga cikin wannan shamakin tsakanin mu da shi annabi Musa alayhi salam aka yaye masa wannan hijabu sakhal jabalu fil ardi wa tadakdaka wa lam tadakkaka ولم يقل لربه تبارك وتعالى شاخ الجبل aka wace dutse ya faffashi ya tawwatse wata dakdaka ya niƙe ga baki ɗaya ya zama lukui-lukui walam ya kulle rabbihi tabaraka wa ta'ala bai iya tsayuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ba to yana ga annabi musa dutse ya ya ya ya ya rididdige ya farfashe ya mazo ya ninnike ya zama lukui-lukui to ina annabi musa zai iya ganin allah subhanahu wa ta'ala to da ka ba za ka gan shi ba lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا النبي موسى قم أكا ورجي لشي في قداء يفادي يسوما إنا فرفضوا وايتي يا ألا ناتوبا بل انساكر قن إرم ونن أبن بأ وجنك سنن الله غزاء أغنشي أما بزاء إدراك سبا فذكا الرؤية دون الإدراك الإدراك فوق الرؤية idraki ya fi almamin qayyim zai buga mana wani misali sosai mai kama kwakwalwa nan gaba amma an ce lokaci yayi zai kama mana bambanci tsakanin ar-ru'yatu da kuma al-idrak za mu ji bambancin su insha Allah ta'ala Allah shi taimake mu misalin shine kanmu mu tafi haka nan ibnu abbas ne radiyallahu ta'ala anhu wani ya zo ya ce masa wayya ake cewa za a ga Allah ran lahira amma kuma gashi Allah ta'ala ce la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar sai ya tambayi wannan mai tambayi sai ya ce hal tara samaa ko alasta tara samaa baka ganin sama ya ce, eh ina ganin ta sai ce hal tudrikuha in ka kalli sama baka ganin yanzu ba mu ganin sama to me idrakin yanzu me da me a cikin ta wani ne zai faɗa kalli saman dukan ne a cikin tutu. wani ne zai faɗa mana abubuwan da ke cikin sama wanda ya gano yanzu da ya leƙa da ya hanga ya hango hunkuri ka hau me da me kai da za ka lissafa mana ne hmm, babu so ga idraki man sannan ru'uya daban to mu'tazilawa abin da suka kasa bambancewa ke mu'tazila sai suka hada tsakanin idiraki da ru'uya sai suka samu matsala dama matsalar su haka haka haka haka yake faruwar musu da shi in ba kuma ta ba lokacin da muke kiranta muqaddima fi usul tafsir muka kawo usul din su guda biyar ko daga ci akwai at-tauhid akwai al-adl akwai al-manzilatu akwai manzilatun bayna al-manzilatayn ko to to a karkashin al-adl su so suke wai su tabbatar ma da Allah adalci to da suka kore ma Allah zalunci suka ce Allah ba a ba ne. sai kuma sai suka tura masa jahilci shine da su Allah subhanahu wa wai ya za a yi a ce Allah ne ya halarci mutum kuma ya bashi dama ya saba mishi kuma sannan ya je lahira Allah ya masa azaba so daga lokacin da duk wanda zai saba ma Allah ko lokacin da kai ma Allah biyayya to Allah fa bai sani ba a wajen su sai ka gama yi sannan Allah ke sani kaga nafau az-zulma anillah amma ne wa wasafuhu bil jahl sun ko kore ma Allah wai Allah ba zai zalunci ba da suka ce Allah ba zai zalunci ba sai kuma suka ce to ai Allah jahili ne wal iyazu billah to to to wannan sakamakon mutumin da shi wai shi hankalin shi kasiri hankalin shi wanda yake gajeren hankali wai shi zai dauka ya gabatar da shi akan nashi sun manta akwai bambanci tsakanin khalqul a'mal akwai khalqul a'mal sannan da mashi'ar Allah Allah ya halicci ayyuka kuma ya ga damar duk abin da zai faru ya faru amma yuhibbu yuhibbu yuhibbu al ma'asi yuhibbu yuhibbul kufara wala yarda li ibadihi al-kufara wannan shine abin da suka kasa ganewa to anan ma matsalar da suka sama kenan sai suka kasa bambanta tsakanin al da ar-ru'ya hmm? sai su ce maka ai Allah ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara shi sannan kuma sai su ka maka lantara ne ka san idan mubtadi'a yan bid'a suna da ka'idoji da usul da suke da su domin tabbatar da aqidansu an ga kamun mutazile kace za a ga Allah ran lahira in ka kawo masa sai ya ce maka gaya Allah ya ce lan tarani ka kawo masa ya kawo maka kuma la tudriku al absar wa huwa la tudriku al absar wa yudriku al absar gashi nan Allah ce lan tarani ba za ku taba gani na ba za ka taba gani na ba faufau sai suka je sai suka ce wannan lan tana fa'idanta da ta'abidi kuma wannan ya sadada shiga cikin littafin ahlus sunna na sha wannan bayanin malamin ahli sunna zaka ka ga yana fassara alan sai ka ji ya ce fau fau har abada wa ma jaraka anna ta'bidi laysa laysat ta'bidi bal innama hiya istiqbal kawai nafyu listiqbali ne nafyu almustaqbali ne lan li nafi nafyi mustaqbali nan gaba kawai amma ba ta'bidi ba ba ta fa'idan ta shi yasa al-imam al malik ibn malik a cikin al-kafiyatu shafiya babban littafin sa na nahwu yace wa man an-nafya bil mu'abbida fa qawluhu dud wa siwahu fa'buda duk wanda yace maka ana nafi da lan har abada yace to kakka dauki magana sa kai wurgi da ita kishiyar magana sa ita zaka dauka ka dauke ta a matsayin magana mai karfi so da kallalla tufidu ta'bida akwai misalai da yawa a cikin alqur'ani da Allah subhanahu wataala yayi amfani da lan kuma ba ta fa'idantar da ta'bidi duk abin da aka kawo sai aka faɗi hatta to yana da iyaka ba ta ba mu'abbadi ba ne ba abbada shi ba yahuza ne sunan sa ko yadda ake ce masa yahuza bai daga cikin yan uwan annabi yusuf alaihi salam cewa ya me falan abraha al-ardh sai ce me hatta azana li abi aw yahkum Allah li falan abraha al-ardh shi kuma ya kawo hatta lil ghaya yace me hatta ya azana li abi aw yahkum Allah li kaga أقي إمكانية يأذن الله يأذن له أبوه أو يحكم الله له هذا ياسن دو النسو لن لا تفيد التعبيد بنغاني أي ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم أنسى موسى دقا شيء سنتوبة هذا شيء sun tuba kuma suka mutu su je su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala amma an ce ba za su taɓa buri ba to na fil istiqbal ne so da ka in mun zo ma ji bayanan da al-imam qayyim yayi Allah shi taimake mu